Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu raron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke mita 200.5 sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalil sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum yanzu ma dai sarfi da hashin gumelle daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar Juma'a za ta gabatar mana da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya daga bisani kuma Ibrahim Kalmasi Garba ya kama na shirin sana jawabai daga dattawa. sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya. Amma kafin mu kai ga shirye-shirye namu sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu baba ya kuma kiri. Shugaban Somaliya Muhammad Abdullahi Farmajo ya fara wani ran gadin kwanaki uku mai cike da tarihi a Eritrea a yau Asabar, inda zai tattauna da takwaran aikinsa a birnin Asmara. a jiya juma'a ne ministan yada labaran eritrea ya sanar cewa shugaban kasar isaias afwake ya gayyace shugaban somaliya mai magana da yawun shugaban somaliyan abdulnur muhammad ya dora a shafinsa na twitter cewa somaliya ta kimtsa ta buɗe sabon babi a hudunta da eritrea hulɗar diplomasiyan tsakanin ƙasashen biyu ta yanke ne kusan shekaru goma sha biyar amma mai magana da yawun shugaban ƙasar somaliyan ya ce wannan ziyarar za ta buɗe ƙofofin alaƙar diplomasiya da kuma sabon ƙawance tsakanin ƙasashen an kafe tutocin somaliya da na eritrea a kan manyan hanyoyi na babban birnin eritrea asmara gafin wannan ziyarar ziyarar farmajo wanda yake yi yana zuwa ne bayan maido da hulɗar diplomasiya tsakanin eritrea da habasha wanda suka daɗe suna adawa da junansu wani yunkuri da ya kawo ƙarshen zaman saniyan ware da yankin da ma sauran ƙasashen duniya suka mai da eritrea tsawon shekaru 20 wasu ƙungiyoyi sun auna matasa a zaɓen da za a yi a ƙasar zimbabwe su shiga zaɓen farko da za a yi bayan faduwar shugaba robert mugabe daga mulki a ranar litinin wanda batun rashin ayyukan yi da taɓarɓarewar siyasa su ne za su zama batutuwa da masu wuka da ƙuri'a za su mai da hankali a kai yayin da 'yan siyasa ke auna manyan birane da shahararrun wurare domin samun ƙuri'u kafin zaɓen na ranar litinin 30 ga wannan watan yuli wata ƙungiyar rajin ci gaban matasa ta youth empowerment and transformation trust da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu suna nasu gangamin ne a faɗin ƙasar domin tabbatar da matasa sun shiga cikin harkokin zaben a garin mabere wani jami'i na kungiyar tiral din da ake kira charles chisale ya yi bayanin takin nan da ake cewa ku fita ku kada ƙuri'u wanda ya yi kira da a yi tattaunawa tsakaninsu da matasa ya ce za mu ci gaba da tattaunawa akan batutuwa da suka shafi matasa da abubuwa da suke su matasan suke bukata kafin bayan zaben shekarar 2018 don haka ku fito ku saurare mu ku bar mu yi musayar ra'ayoyi ta yadda za mu gina zimbabwe da mu duka muke muradi a zaben na ranar litinin shugaban kasar imasin imanangagwa mai shekaru 75 zai kara ne da 'yan takara 22 ciki har da nelson chamisa mai shekaru 40 da ke jagorantar jam'iyyar democratic change alliance ƙungiyar taliban ta tabbatar da tattaunawa da amurka kai tsaye a qatar a cikin wannan mako da zama kawo ƙarshen yakin shekaru 17 da ake yi a afghanistan wani babban jami'in taliban ya faɗa wa wakilin muryar amurka a jiya juma'a cewa alice well mukaddashiyar sakatare harkokin wajen amurka mai kula da kudu da tsakiyar asiya ita ce ta jagoranci tawagar amurka a wurin tattaunawar da aka yi a birnin duha jami'in kungiyar wani jami'in kungiyar dan 'yan ta'addam da bai so a bayyana sunansa ba ya yi bayani cewa a zaman farkon bangarorin sun duba yadda za a shirya tattaunawa a gaba kuma da waɗanda za su wakilci taliban da kuma amurka lallai an samu yanayi mai inganci a tattaunawar farkon kuma zaman ta yi ma'ana in ji jami'in na taliban sai dai bai wani ƙarin bayani ba ma'aikatan harkokin wajen amurka kuwa ta ki cewa ufin ne akan wannan batun ganawar da ta yi da 'yan ta'addan a afghanistan ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc dakarun syria democratic council da ake kira sdc a takaice mai marawa kurdawa baya sun faɗa bayan wata ganawa da jami'an gwamnati a syria cewa za su yi aiki tare da gwamnati domin kawo ƙarshen yakin ƙasar da aka kwashe shekaru bakwai ana yi dakarun na sdc sun faɗa a yau asabar cewa bayan ganawa a birnin damascus bangarorin sun amince su yi aiki da junansu domin shirya tsarin demokuraɗiyya da kuma faɗaɗa madafun iko a siriya wannan ne karin farko da aka tabbatar da ziyarar dakarun sdc zuwa babban birnin kasar wanda hakan ke tabbatar da hukumomin kurdawa za su bude wata kafan hulɗa da shugaba bashar al-assad yayin da sdc ke ci gaba da neman yarjejeniyar siyasa domin yankin ya ci gashin kansa a cikin siriya hukumomin kurdawa da suke rike da kashe daya daga cikin hudu na ƙasar siriya sun daina yaƙi da shugaba assad a cikin yaƙin da ake yi wanda aka kwashe shekaru bakwai ana yi a ƙasar a wani lokacin masu kan yaƙi 'yan tawaye tare lamarin da ya kai ga dakarun gwamnatin na neman taimako daga rasha da kuma ƙasar iran labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc To madalla to masu raro yanzu kuma za mu koma gefen baiwa Jummai Ali fili don ta gabatar mana shirin shirinmu na gaba. Tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin, shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. Jihar Zamfara Arewa maso yammacin Najeriya tana ɗaya daga cikin jihohin da tun farkon wannan shekara take fama da tarzoma da suka haɗa da karkashe mutane babu gaira ba dalili da satar shanu da sauran dukiyar jama'a. da kuma kama mutane domin neman kuɗin fansa. A saboda haka yau filin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya zai gabatar da ra'ayin wasu 'yan jihar Zamfara a kan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya, kamar yadda wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyenna ya samo mana. sunana Zaharaddin Ishaq Janyau. Ni a nawa tunani hanyoyin da na ga ya kamata mu bi abu na farko da za mu fara yi shine shugaba ya kamata ya je ya gani yankin nan ya gani da idon shi in an ce an yi ɓanna ga yanki shugaba yana hedikwata zanni ya tura wakilai tana iya yiwuwa wakilan nan su tai daidai inda sun ka ga ya dace su juyo su juyo su amma in ya ta ya gani da ido ne shi kai ne zai samu idea da za ta ba shi dama ya ta ya ce to lalle ko da ga wakili na to ni ma na ga wata idea in kara ma wakili na domin a samu sauki ko kuma a samu maslaha akan wannan abu sannan ya tara waɗannan shugabanni na wannan yanki a kawo jami'an tsaro a aje wurin su tsaya wurin dindindin saboda gudun kar su juyo waɗannan miyagun su ƙara dawowa su afka masu akan abin da suke yi musu na ta'asa na fasadi na kashe-kashe in suka zanna wurin insha Allahu to ana iya samun sassabci saboda duk yanda kaka ganin mai laihi yan har zai ga jami'in tsaro to insha Allahu sai ya ɓoye ga lahi ne saɓanin da da suka hitowa hili suna aikata su amma yan had mai laihi zai ga jami'in tsaro kusa da shi to ƙoƙari zai ya ɓoye laihi to amma an kai jami'in tsaro ga wuri bi ma'ana ya juyo ya taho a kaga dole mai laihi ya gane cewa to tun da ya juyo saboda akwai infoma ya kamata a san cewa ilalle eh, in an kai ka wurin nan a matsayin aiki to ka tsaya wurin nan ka yi aiki kuma ka tabbatar da ka kawo ma gwamnati wani ci gaba wanda ta biya ka don ka kai mata ina ganin wannan shawara sha Allah in an ka bita za a samu maslaha to suna na baban gida di usman magazu to ni dai abin da zai cewa a nan gurin akan tsaro namu na nan jihar zamfara wato akwai hanyoyin da ya kamata a ce mu karan kanmu ya mu ya mu za mu ibada ta mu gudunmawa a kai wato tana iya yiwuwa za mu ga suna dan shige da fice haka mu kasa fahimtar su wa'annan su wane ne ba za mu tsaya mu sa masa idanu akan abubuwan da suke yi ba wato ta wannan hanyar ma ana iya samu yau da kullum mutum baka san kowa ya shi ba ka ba shi abun nan kaza ka san wannan me yake take da shi cikin unguwa ba me yake sana'a shi ko kuma ya yake agogon shi a'a ga san ban muddin ka zama da shi yau da kullun sai wani abu ya faru kada an ce ai wannan ne wuri kaza ne da ku to kaga ma ta wajen mu kenan kaga ma mun samu eh, mu da kanmu mun ƙara bada wasu hanyoyi na samun wa'annan 'yan ta'addan suna samun da suke ga dama amma da za a ce a ga mutum yau da kullun ana samun idanu wancan gida me yake ko kuma wancan me yake yi ko kuma ko kaɗan makocin ka ma wannan wa yake yi ko kuma kwacina me yake yi muna samun kanmu idanu a gashin al'amuran yaran mu suke yi to ko to wannan fannin za mu sauke wasu agogo amma har mutum ina yake zuwa kwana uku ka bar shi bai bai bai tare da kai ya je ya dawo ya canza kama a'a baka san shin wannan me yaje ba ka ƙara shi ka zubi to kaga ta wannan hanyoyin za a iya mutum canza ra'ayin shi amma za mu kula da junanmu da rayuwanmu sannan misali kamar eh, a wannan tsaron da ya faru cikin jihar mu kaga farko akwai laifin mu cikin wannan agogowa tun farko abin da misali ana shige da fice tun ana cewa faɗan eh, manoma ne da waye da waye da abin da duk ba a taso ba da tun farko a ce harkas mun bi ta daki daki wannan me ke faruwa wannan me ke faruwa a za a santa agogowan da abin bai kawo haka ba to amma mu kanmu da kanmu gaskiya akwai lahinmu cikin wannan tsaron na namu na jiha tsakani da Allah akwai mu amma ita kanta gwamnati tana rawar da taka cikin cikin wannan lamarin abu saboda Allah yana da kyau idan eh, cikin unguwa an samu wani abin da bai kamata ba idan an zo an kawo an ce nan cikin unguwa na dan ganin kamar su agogo ba fahimci ba abin da ya kamata a bi sai a bi abin nan a ji a gashi abin da ke faruwa amma sai a ce ba komai bane wurin nan sai abin ya yi tsamari wani babba abu ya zo ya abu kuma sai a zo a ce kuma ai tun farko ba sanar ba kawai sunana Umar Muhammad Bello a nan Gusau nake abin da nake tunani za a bi domin kauce ma waɗannan matsaloli su ne samun matasa ayyukan yi domin yanzu matasa suna zaune ba su da harka yi to rashin aikin yin kuma shi ne babban jigon da yasa mutane suke shiga harkokin ta'addanci suna kwada ma mutane suna kashe su ba bisa ka'ida ba don yanzu idan ka duba yanzu akalla a ƙididdiga ta ni da fahimta ta idan ka zagaya cikin nan garejin da muke aiki za a ga majoritin mutane duk zazzaune suke ba aikin yi so kaga irin wannan abin shi ke sa mutum a zo a yi convincing din shi a nuna mai cewa za a iya ba shi wani abu domin ya shiga harkar ta'addanci kuma ya zo ya shiga so don haka gani kira na ga gwamnati shine ta yi kokari ta samun mutane harkar yi idan ta samu mutane harkar yi wallahi sai an ce mutum ga harkar banza wadda zai je yi ta faɗa ko wani abu wallahi ba zai su ba yanzu kaga kamar mu yanzu da muke da nan zaune muna aiki ba mu yadda yanzu wai a ce ma ga wata harka can ta faɗa ko wani abu kuma mu zo mu saka mu ciki saboda mi muna da harka yi muna da inda za mu je duk soyayya ta waye dai ka san za ka hito gwargwado ko naira goma ci ka samu ka samu abun da ka ci kaga ba za ka yi tunanin ma ka kawo abun da zai kawo faɗa ba kama ya faɗa ma da dan uwanka ma ba za ka iya ba saboda mi kana da wurin zuwa kuma wurin zuwan nan shi zai taimaka ma da cewa kullum ba ka bukata a kawo hitina ga wurin da haki don haka ga sai ka yi maintaining din peace da hakan gani fata na ga gwamnati ta yi kokari ta samu mutane har ka yi sannan idan ta samu mutane har ka yi insha Allah ba ma sai ta wani sojoji ko wani abu wai su shiga cikin daji wurin hada wala za ka ga kowa ya zauna lafiya sunana Musa dan gwamna anka na farko dai hanyoyi waɗanda sun kamata a biyo a samu haɗin kai daga talakawa daga ma'aikata daga su wanda yake zai kasance mutum ya tsaya tsakanin shi da Allah ya ga cewa duk inda ya ga mugu wanda yake ya tabbatar da cewa mugu ne to bai kamata ya ruha shi ba saboda da yawa kake jin ƙauye suna magana in an ka ce to me yasa ba su da ai mutum ya faɗi kashe shi da ai ai sun faɗi kaza kaza wannan duk shirme ne lamari wanda ya shahi wanga ya shahe ka wanda ya shahi wancan ya shahi wancan to neman zaman lahiya akai ba neman tashi hankali ba ko ba haka ba idan ana son a ga iyaka abu to an sai za a yi aka iyaka ta ita gwamnati dai tana nan tana yi iyakayyanta don mu nan ne ga gare mu zamfara babu inda babu security kuma suna nan suna ko mun ga mun ga koma baya waɗanga hitattunu da ke faruwa mun ga suna ko ana samun saukin su fiye da zato tun da da za ka bi sai ka ga su suna yawo da ake ake din su ƙauyuka to ba shine kamar sabani yanzu ba haka nan haka nan yanzu wurin ɓoyo suke nema kaga an samu ci gaba to saboda haka nake fatan jama'a duka kowa zai ba da haɗin kai na nuna cewa a ga wanga abu an ga ƙarshe ne. Ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya, zama lahu lafiya ne abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen hausa murtala faruk na da ya taimaka jummai alice daga birnin washington dc nake cewa a tunafa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba allah ya samu gane a huta lafiya. To madalla gaida jimmai shirin tsintsiya maɗaurin kiɗe kenan aka saurara sai a biyan mako mai zuwa domin wani sabon shirin yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku 'yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. kimanin 'yan majalisar dattawa da wakilan Najeriya hamsin suka sauya sheka daga APC mai mulki zuwa adawa. Sanata Adamu Alero ya aza alhakin kan gayyatar da 'yan sanda suka yi shugaban dattawa Bukola Saraki. Muna kokari a sasanta ba a bamu sashen lokaci aka tattauna din ba. Kwaram sai ga takarda ta gayyata an gayyaci shugaban majalisar dattawa to wannan shi har zuka sanatoci gaba ɗaya. Matashin siyasa Bashir Muhammad Yusuf ya ce sauye shekarar ba za ta shafi Buhari ba. Duk wayanda suke tunanin sun koma ta jam'iyya suna ganin suna da dama da za su iya dawowa su je su jaraba su gani. Shugaban hukumar zaɓe Mahmud Yakubu ya ce zuwa Agusta za a dakatar da rajistar masu zaɓe. Baki ya zo ɗaya mu dakatar da wannan rajista ranar bakwai ga watan Agusta har zuwa bayan babban zaɓe mai zuwa. Shugaba Buhari ya kaddamar da Musliu Smith a matsayin shugaban hukumar 'yan sanda ciki kuwa da Naja'atu Muhammad a matsayin membar kula kula da mata. An yi tsohon babban sojojin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Kumasi wanda ya rasu bayan fama da jinya a Katsina. Nasiru da Mail Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne rabaran Murtala Mati, shugaban kungiyar Kiristan Najeriya shiyar Kano. wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya da kuma sheikh ishaq yunus muhammad almadani daga garin kaduna wanda shi ma zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa ga rabar murtala mati iyayenmu da kakanninmu sun zauna lafiya sun mutunta juna sun yi aiki tare sun kuma ci zaman lafiya tare menene ya sa mu ba za mu yi haƙuri da juna ba me ya sa ba za mu na raina da kyamar juna ba me yasa ba za mu haɗa kai da juna ba fastoci gabanin Ikilisiya da limaman addinin musulunci Allah ya ɗora mana jagoranci jama'a a ƙarƙashin mu kuma wata rana za mu ba da lissafin yadda muka yi wannan jagoranci na jama'a muna da hakki mu riƙa yin wa'azi da hudu da zaman lafiya a ikilisiya da masallatai mu riƙa yin nasihar ƙauna da karanta mabiya wani addini ba sai addini kaɗai ba ina kira ga musamman manoma da makiyaya mu zauna lafiya a da can ba a mu da wayannan rigingimu ba a da can da makiyaya da mazauna da manoma maƙwabta ne ana zaman lafiya ana cin ribar zama tare manomi zai kira eh, makiyayi kai nono a gurinsa Eh, makiyayi kuma zai je manomi sai haƙƙi a sa an san mu da zaman lafiya an san mu da karanta juna an san mu da ƙaunar juna an san mu da mutunta juna menene ya faru ina muka samu wannan addinin kirista bai koyar da tashin hankali da rigima ba in fact yesu almasihu ma ya koyar da cewa kada mu rama in an cuce mu kada mu rama ba ma maganar tsokano rigima ba a'a in ma an tsokane mu in ma an cuce mu kada mu rama mu yi addu'a mu zama lafiya da kowa don haka ina kira da musamman mu yan arewa yan najeriya don allah mu karanta juna mu mutunta juna mu yi zaman lafiya da juna wannan shi zai taimake mu kiri ban zama tare da allah ya so mu kasance da imani ɗaya da haka muke da allah ya so mu kasance kabila ɗaya da haka muke amma allah ya bar mu da bambance bambancen mu ina bukata ko mu zauna lafiya mu mutunta juna don mu ci riba zama tare da wannan muke yawa a ƙasar mu Najeriya fatan zaman lafiya taruwar arziki da kuma kyakkyawan zamantakewa a tsakanin mu na gode bisa lau shi ma Sheikh Almadani ya ce ya fiya da kun fahimtar juna babban ginshiki ne na rayuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kai ka karya kafa ɗan uwanka shi kuma ya karya hannunka to gobe wa zai taimaka ma wani wajen rayuwar 'ya'yanku da iyalinku so da in ya kamata mu zama masu hankali ya kamata mu zama masu basira ya kamata mu zama masu kawo ɗauki ga junanmu bawan Allah kai ne dukiya wacce Allah ya ware ka ya baka dukiyar abin noma to ka tausaya ma dan uwanka mai dukiyar abin kiwo abin kiwo ba zai rayu ba sai da abinci ha kuma kai mai abinci ba za ka iya rayuwa ba kai ba kanka sai da kashin dabbobin nan domin kashin nasu shine kayan sinadarin shukarka ya bawan Allah ka yi tunani ka tunano iyayenka ka tunano danginka ka tunano kakanninka wanda suke da gudunmawa da suka ba da gaya wajen haɓaka ƙasar Hausa wajen haɓaka Najeriya wajen haɓaka arewaci musamman mun kai lokacin da ba ma neman shanu daga waje mu ne muke nomawa mu muke kiwo sai dai mu ɗauka mu kai wajen kuma ba mu taɓa talaucin nama ba mu a mu sannan kayayyakin mu da muke nomawa duk ɗan ƙasar hausa ya san muna da kirigar da muka yi da ala guda ta gada saboda sai dai mu diba mu je mu kai waje yau duk wa'annan abubuwan babu to me ya kawo su ya kamata mu iya zama mu tambayi junan mu wai da da iyayen mu suke kaza me suke yi ne mu kuma wannan abin ba za mu iya shi a yanzu ba idan har za mu iya yi to ya hana mu ko dai ya zama wanda ya hana mun dan cikin mu ne shi ko wannan hanawa da ya mana ta wannan hanawan ne yake rayuwa ya ci abinci da jinin mu ko kuma ya zama a'a ba dan cikin mu bane daga waje aka turo shi amma bai iya shigowa sai ya dauki dan cikin mu yi aiki da shi idan ya dauki dan cikin mu ta wannan bangaren ne yake iya samun dama ya rayu rayuwar da yake so bai cikin mu amma yana tabar jinin mu yana sha bayan Allah mu zama masu hankali mana mu zama masu kima mana a wajen Allah mu zama masu kaice mana mu zama masu tausayi mana mu zama masu tawakkali mana mu zama masu tunanin abin da ya wuce na baya bayan Allah duk wanda ya kai hamsin fa a yanzu ya san jiya ya kuma san yau mai take haifarwa sannan kuma a yau ne zai yi hasashen abin da ke zuwa gobe a gaskiya idan muka dore a haka na kwanmu ko kazarmu ba za ta iya haifawa da ɗan sako mai ido ba idan ko mun kasa wannan to mu za mai ta wahala mai ta wahala mai ta wahala wahalar da in mun sha a ciki babu lada ko ba za mu taɓa kaiwa zuwa ga bakin gaci ba wani ta mu samu cin nasara bayan Allah banda wa'innan kungiyoyi guda biyu tsakanin manoma da kuma ainihin makiyaya amma da ƙungiyoyi da yawa a Najeriya ko ina idan muka ambaci Najeriya muna nufin ko ina a cikinta tun daga Enugu in ka taho har ka je ainihin watan Wamako tun daga nan in ka tashi ka je har ainihin Kiyawa duk bodoji ne wa'innan da nake ambatawa in ka je Gwangwala in ka je ina ne in ka je Babura in ka je Illela duka wa'innan bodoji ne wanda Najeriya in ka tsallaka ta sai ka shiga wata ƙasar bayan Allah bayan Allah mu zo masu hankali a tunaninmu bayan Allah rikici da ta da kayar baya da tunanin nuna ma al'umma ni ne ne ba zai kai mu ko'ina ba saboda wani so gabace mu a bayan ƙasa a wannan bagire a Najeriya ba ta haka suka samu cin nasarar da har yanzu muke tutiya da shi ba duk ɗan arewa yana tutiya da cewa firimiya ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza firimiya bai gwada bambanci ba shi a tsarin sama na mai da awaye hudu firimiya shi ne ya je ya mutunta da al'umma da yawa ya sanya suka yi imani ya ba su abin da suke bukata kuma ya kare su ma da abin da zai amfane su wanda ba su bukata ba amma mu yau babu irin wannan a cikin mu amma idan mun tashi magana sai mu ce a'a wani ai namu ne nakun ne me ya aikata muku nakun da ya aiwatar kun yi irin nashi ko bakwai ba ai bakwai ba jalla zai wahidu mana To nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da To madalla gai da Ibrahim to jama'a shirye shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agon muke cewa karfe biyar saura minti hudu yanzu kuma sai wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar najeriya nff za ta gudanar da bincike dangane da zargin cin hanci da rashawa da ake yi wa kocin ta salisu yusuf yusuf dan shekaru 56 an kama shi a hoton bidiyo yana karban kuɗi daga wasu mutane da suka yi da'awar su jami'ai ne na wasan kwallon kafa da ke bukatar 'yan wasa biyu da za su buga wata babbar gasa a nahiyar ba a bayyana sunayen 'yan wasan biyu ba to amma salisu yusuf ya musanta aikata ba daidai ba inda ya ce kuɗin da ya karba kyauta ce yayin da su kuma 'yan wasan an zaɓe su ne bisa cancanta yusuf shine mai horar da 'yan wasan kwallon kafar najeriya na gasar olympics haka kuma shine mataimakin kocin babbar kungiyar kwallon kasar ta super eagles a gasar cin kofin duniya da ta gabata a wani labarin kuma mai tsaron gida na kungiyar super eagles ta najeriya karl ikemi ya yi murabus daga buga kwallon kafa bayan ya yi fama da cutar sankara ike mai dan shekaru 32 da ke taka leda a kungiyar wolverhampton ya fuskanci awo tare da tabbacin kamuwa da cutar a shekarar da ta gabata inda aka garzaya da shi asibiti ya yi jinya ta kusan tsawon shekara daya lamarin da ya sa bai sami buga gasar cin kofin duniya da ta gabata ba duk da yake yana cikin jerin 'yan wasan najeriya a gasar ikeme ya sami sakonnin jajantawa da alhini da kuma fatan alkhairi daga zaratan masu tsaron gida na duniya kamar peter check da aika casillas da dai sauransu. Hukumar kwallon kasar Senegal ta ƙara tsawaita kwanta ragin mai horar da 'yan wasan kasar Aliyu Sese da karin shekara ɗaya, inda kuma aka ba shi aikin kai kasar ga wasan karshe ta gasar cin kofin nahiyar Afirka a shekara mai zuwa. Shugaban hukumar kwallon kasar Augustin Sengo ya ce bisa hisabin da suka yi, kocin ya sami nasara a kwanta raginsa na farko na kai kasar ga shiga gasar cin kofin duniya, don haka ba wata hujja ta ƙin tsawaita aikin nasa. Shahararren ɗan wasan ƙungiyar Juventus Cristiano Ronaldo ya karba hukuncin da aka yanke masa na ɗaurin shekaru biyu a gidan kaso bayan da aka same shi da laifin ƙin biyan haraji sa'ad da yake a kasar spain ronaldo ɗan shekaru 33 da ya bar spain ɗin a 'yan kwanakin nan zuwa ƙungiyar juventus ya amince da ya biya tarar fam miliyan kusan 17 a matsayin zaman gidan kaso a bukatar da yake da ita na kai karshen wannan cece kuce da aka soma shi tun a shekara ta 2011 ta yadda zai sami kwanciyar hankali da walwala a sabuwar rayuwarsa a kasar italiya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to madalla a gaida murtala yanzu kuma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici baba gare ka shugaban somaliya muhammad abdullahi farmajo ya fara wani rangadin kwanaki uku mai cike da tarihi a eritrea a yau asabar inda zai tattauna da takwaran aikinsa a birnin asmara a jiya juma'a ne ministan yada labaran eritrea ya sanar da cewar shugaban kasar asias afwake ya gayyace shugaban somaliya mai magana da yawun shugaban somaliyan abdulnur muhammad ya dora a shafinsa na twitter cewa somaliya ta kimtsa ta bude sabon babi a hulɗinta da eritrea wasu kungiyoyi sun auna matasa a zaben zimbabwe sun ce wato matasa su shiga zaben na farko wanda za a yi bayan faduwar robert mugabe daga kan mulki a ranar litinin wanda batun rashin ayyukan yi da taɓarɓarewar siyasa su ne batutuwa da masu kada kura'an za su mai da hankali a kai to ma'adala a gaishe masu sauraro da wannan maka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma salaman abo wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr david magnus nisar fil hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum